وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونزي مسلنتا daga ina kake daga tumfure kana so ka musulunta da amincewarka da yaddarka ko wani ya maka dole ba da amincewarka da yaddarka shekara kana arba'in da uku wai wai wai to wani addini kake yi a da kana so ka musulinta ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan رسول الله وأن إيسى عبد الله ورسوله kace yau na amince na yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da haka kace ka yadda ka amince annabi Muhammadu bawan Allah manzan Allah wanda ya aiko shi da musulunci da alkur'ani ka yadda da wannan kace yau ka yadda annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane bawan Allah ne mai daraja dan Maryam ka yadda da wannan me sunanka ishaya wane suna kana so yanzu maimakon ishaya ko abin maka ishayan eh ishaya ishaka ne ko sai a mai da shi ishaqa kenan eh, isaya ishaƙa sai ka koma ishaqa ishaƙ shi shine dai ishayan dan annabi ibrahim ne baban annabi yaƙuba kakan annabi yusufa kaga ka ɗauko babban suna ko na annabi ɗan annabi baban annabi kakan annabi to wannan shine annabi ishaƙa mu muna cewa ishaqa suna cewa ishaya a yanzu sunanka ishaqa jama'a kunji ji yi bayani da kansa daga yankin tumfure yake a nan cikin garin gombe kuma yana da shekara arba'in da biyu kuma ya zaɓi ya shiga addinin musulunci bisa amincewarsa da yardarsa kuma ya ce yana so a canza masa sunansa daga ishaya zuwa ishaqa wanda duma a nasu ɗaya ne ɗan annabi ibrahim a baban annabi yaquba kakan annabi yusufa a ishaqa yanzu koyan addinin musulunci ya zama wajibi a kanka akwai 'yan kwamitin suna nan a waje za ka je su maka bayani akan abin da ya hau kanka na gaggawa yanzu wanda za ka yi sakamakon shigowa ka musulunci da kuma karatu da za a dinga koya ma da littattafai da za a baka da wanda za a haɗa ka da shi ya koya maka karatun alkur'ani kuma ya gaya maka rukunan musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida da sauran abubuwa da suka hau kan mutum ya sani a musulunci Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci yau muna sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya. da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo uku ga watan shida dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin suratul baƙara cikin aya ta ɗari da biyu amma kafin mu shiga cikin wannan aya mun yi bayani a kwanakin da suka gabata cewa idan an kusa itikafi za mu ɗan yi bayani a kan menene itikafi menene sharuɗan shiga itikafi wa ya kamata ya shiga itikafi me ake in an shiga itikafi me ake yi a cikin itikafi sannan kuma me sharaɗin itikafi sannan me yake ɓata itikafi wannan su ne matsaloli guda takwas da za mu fara tattaunawa matsala ta farko ma'anan yi itikafi a harshen larabci da fassara ta shari'a sannan na biyu wane ne ya kamata ya shiga itikafi na uku menene hukuncin shiga itikafi na hudu a ina ake yin itikafi na biyar menene sharuɗan itikafi na shida me ake yi idan an shiga itikafi na bakwai menene yake ɓata itikafi na takwas yaushe ake shiga itikafi kuma yaushe ake fita na ɗaya ma'anan itikafi a harshen larabci yana nufin allubsu wa mulazamatu shai zama dirshan da kuma lazimtan wani abu au dawamu alaihi ko ka dawwama kana wani abu khairan kana au sharran in dai ka dawwama kana yin abu ko mai kyau ne ko mara kyau ne sunan abin da ka dawwama kana yi itikafi shi yasa ya ce ya akufuna ala asnamin lahum suna itikafi akan gumakansu mato masu bautar gumaka ma da suka zauna suka lazimci zama da gumakan ma hazihi tamasilul lati antum laha akifuna meye waɗannan tamasil waɗannan gumaka waɗanda kuke itikafi wajen zama ku bauta musu kun ga kalman kalmar itikafi tana ɗaukan ma'anan allubs wal mulazama aw dawamu ala shai. wato ka zauna ka lazimta ka tsaya akan wani abu kana yi akwai al akwai al kifu akwai al kafu fihi akwai al kafu bihi akwai kuma Shuruɗun itikaf don haka Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi kuna masu itikafi a cikin masallaci wannan shine ma'anan itikafi a tsagwaron harshen larabci sannan fassarar itikafi a fassarar malamai kowace mazahaba ta yadda a itikafi malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya duk mazahabar da kake akwai itikafi a ciki bari mu ji malam abu hanifa me yace game da itikafi yace huwa lafsu fil masjidi allazi tuqamu fihi jama'a ma as wa niyyatil itikafi abinda ake kira itikafi a mazhabar malam abu hanifa shine zama a cikin masallaci wanda ake sallar jam'i tare da azumi da kuma niyyar itikafi sannan a malikiya huwa musulmin muslimin mumayyizin masjidan mubahan li kullin nas bi saumin kafan anil jima'i wa muqaddimatihi yawman wa laylatan fa aksara lil ibadati bi niyyatin malikiya suka ce abin da ake kira itikafi shine musulmi mai hankali ya je masallaci ya zauna kuma itikafi kowane musulmi zai iya yi mace ko namiji babba ko yaro da niyan azumi kuma ni ya nisanci kusantar iyalinsa da abin da zai jawo azumi ya ɓaci na kwarkwasa ga mata mafi ƙarancinsa kwana ɗaya awa 24 ko mafi yawa da niyyar ibada da kuma niyyar mutum ya shiga itikafi a mazhabar shafi'iyya suka ce itikafi huwa lubsu fil masjidi min shaksin maksusin biniyatin da ake kira itikafi a mazhabar shafi'iyya shine ka zauna a cikin masallaci daga wani mutum keɓantacce da kuma niyyar zai bauta wa Allah a mazhabar hanabila suka ce huwa luzumin masjidi li ta'atillah ala sifatin makhsusa min musulmin aqilin walau mumayyizan tahiran mimma yujibu guslan wa aqalluhu sa'atan a mazhabar malam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal suka ce shine lazimtan masallaci ka zauna a masallaci da niyyar da'a ga Allah a bisa wata siffa keɓantacciya musulmi mai hankali ko da yaro ne in dai yana hankalta sannan mace ce ya zama tana ta yi tsarki daga haida ko nifasi daga abin da yake wajabta wanka mafi karancin itikafi a mazhabar imam ahmad shine awa ɗaya in ka shiga masallaci ka kalla agogonka kai minti sittin kana istighfari ko kai minti sittin kana hailala ko kai minti sittin kana tilawa da niyyar itikafi awa ɗaya isa sai ka fita mafi ƙarancinsa awa ɗaya a mazhabar ahmad bin hanbal kun ga ashe kowa zai iya itikafi kenan zaka iya itikafi daga asuba zuwa azahar awa nawa kenan ko ka yi daga azahar zuwa la'asar awa nawa kenan in an yi la'asar kai zamanka sai an yi magariba ka fita ko in an yi magariba kai zamanka sai an yi isha ka fita ko an yi isha kai zamanka sai an yi asuba ka fita za ka iya yin itikafi daga awa ɗaya zuwa awa biyu awa uku awa hudu awa haƙi zuwa awa ishirin da hudu amma a mazhaban malikiya sai ka yi awa ishirin da hudu shi ne mafi karancin itikafi ka shigo masallaci kana duba agogonka baka fita ba sai da kai awa 24 a cikin masallacin in dai ba bayan gida za ka kai ko bawali ko ka sake alola in ta ware ba amma kana cikin masallaci sai kai awa 24 ne mafi karancin itikafi a mazhabar wato malikiya menene hujja ta yin itikafi akwai hujja a cikin alkur'ani akwai hujja a cikin hadisi akwai hujja a cikin ijima'i duk abin da aka nemo masa hujja nan guda uku to abin da ya zama masharu'i don haka a cikin alkur'ani Allah ya ce shi tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kada ku kusanci iyalinku alhalin kuna itikafi a cikin masallatai kun ga an sabo hujja alkur'ani sai kuma hadisin bukhari da muslim cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana kifu fil ashr awakhir min ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin itikafi na kwana goma a ƙarshen watan ramadan sannan al'imamu zuhuri yana cewa ajaban minan nas ajaban minan nas kaifa ترك itikafa wa rasulullahi sallallahu alaihi عليه kana كان يفعل wa ويتركه ما ترك الاعتكاف حتى hatta الامام الزهري yake cewa ina mamaki ga mutane me yasa suka daina itikafi bayan manzon Allah yana aikata wani abu wata ranya ya bashi ice amma itikafi manzon Allah har Allah ya karɓi ransa yana yin itikafi babu wata shari'a da ta soke itikafi ko ta dakatar da itikafi ko ta hana itikafi don haka Allah ya ce a itikafi manzon Allah ya yi itikafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taran nan kowace ta yi itikafi sahabban annabi abubakar umar usman ali sun yi itikafi manyan malaman sha malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya zahiriya sauriya dabariya duka mazhabobin nan hadda mazhabar zahiriya ta dauda a zahiri su ma duka waɗannan malaman sun ce a yi itikafi daka itikafi kenan ya tabbata bilkitabi was sunnati wal ijma'i wa kuma mazahibul arba'a wal khamsa wa sitta wa sab'a wa samaniya da aka itikafi ya zama tabbataccen al'amari kenan da waɗannan dalilai to menene hukuncin yin itikafi na farko itikafi hukuncinsa mustahabbi ne me ake kira mustahabbi ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu abinda ake kira mustahabbi abinda in kayi za a baka lada amma in baka yi ba ba ka da alhaki wanda ya ce ba zan yi tikafi ba bai yi laifi ba sai dai ya rasa garaɓasa ya rasa lada ya rasa alheri in ko wani aikin alherin da yake yi ya hana shi shigowa to sai ya samu abin da masu itikafin suke samu a wani gurin amma ka ce babu itikafi to wannan zai iya shafar imaninka don ƙur'ani ya tabbatar annabi ya yi sahabbai sun yi duk mazhabar da kake in dai ta sunna ce to akwai itikafi a cikinta kun ga kenan itikafi ya zama da ijma'i hukuncinsa mustahabbi ne in dai ba bakance kai ba ya ake bakancen itikafi ka ce Allah ne alkawari zan yi itikafi na kwana goma a ƙarshen ramadana to yanzu ya zama wajibi kun san dalilin da ya mai da shi wajibi da ka ce Allah na maka alkawari amma ba kai alkawari ba ka ce to in na samu dama zan yi itikafin kwana goma in ban samu dama ba zan yi na kwana biyar ko kwana uku ko kwana biyu to wannan babu laifi saboda mustahabbi ne yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu ana ba da lada ga wanda ya shi da kyakkyawan niyya akan sunna kuma ba za a wa wanda ya ƙi yin itikafi ba abin da za a yi masa face bai samu lada ba kawai to a ina ake yin itikafi masajid Allah ya ce wa antum akifuna fil fil masajid me ma'anan fi a ciki ina ne cikin masallaci wa antum akifuna fil masajid wajen fassara fi din nan ce malamai suka ce to masallaci ya zama cikin nan inda muke zaune ga ƙofofi ga tagogi wanda ya fita ta wannan kofar ya fita me ya fita daga ina kharaja min masjidi wanda kuma ya shigo za ce dakhala fil masjidi wanda ya je bakin kofa za ce ya khuruju min masjidi wanda yake shigo za ce ya masjida kenan wanda ya fita daga wannan kofa yana yi tikafi yana da me yana da matsala so sama fa in an ce fil masajidi wanda ya hau saman ginin masallaci fa shi ma fil masjidi ana sallah a saman wanda ya shiga hasumiya shi ma fil masjidi wanda ya shiga ɗakin da ake aje kayan masallaci shi ma fil masjidi to ai wannan fassara ce ta sa malamai suke ga in an ce almasjidu wa tawabi'uhu masallaci da abin da ke karkashin masallacin kenan ban daki yana me yana karkashin masallaci to wannan filin da ake na cikin masallaci shi ma yana cikin masallaci yanzu kana yi tukafi ka iya fita nan ka zauna a nan waje tunda shi ma akwai wani gate na biyu ai da ake kiransa farfajiyar masallaci kenan ba masallaci ba ce wa antum akifuna fil masajidi wanda ya shiga farfajiya za a ce ya shigo masallaci wanda ya hau saman masallaci ya shigo masallaci wanda ya shiga hasumiya ya shigo masallaci wanda a dama ban ɗaki larura ne tafiya ban ɗaki nana aisha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama idan yana itikafi baya shigowa gida illa li hajatil insan menene hajatil insan shiga ban ɗaki domin kama ruwa ko zagayawa ko wanka ko kansa za a wanke sai dai a zuro abin wankewar ta taga sai ya zira kansa sai na aisha ta wanke kanta sa tawul ta tsantsame ya dawo cikin masallaci ta ce baya shiga gida illa li hajatil insan hajatil insan shine mutum ya shiga domin ya biya bukata ka yi dauɗa ba laifi ka je kai wanka ɗaya kenan ko wanda ya dauɗa zai yi me zai je ya wanka na biyu wanda ya ji bayan gida zai fita ya je bayan gida na uku wanda ya ji ya matsu da bawali zai fita ya je ya bawali na hudu wanda zai ci abinci in yana tsoron za a ɓata masallacin zai iya fita waje ya je ya ci abincinsa da haka waɗannan su ne ake kira alhaja atabi'iyya da kuma haja daruriya wato abin da yake na darura da kuma na ɗabi'a waɗannan suna iya sawa a fita amma in ba haka ba lalle lalle a zauna a cikin masallaci shi yasa ake son masu itikafi inda dama da lokaci da yanayi ku haɗa kuɗi ku sai mai don ku dinga samun wuta awa 24 masu shiga itikafi su zama sun sai mai ana ta musu da inji suna samun haske suna samun iska domin su ji daɗin yin itikafi tunda Allah ya ce wa antum akifuna fi almasajid fil masajid da aka ba magana fita babban sharaɗin itikafi wanda kun ga mazahabar hanafiya mazahabar malikiya mazahabar shafi'iya mazahabar hanafiya madabiyar hanafiya duka sun tafi akan cewa wannan shine mafi girman sharaɗi da ake so mutum ya cika shine wa antum akifuna fil masajid da haka kenan abin duk da ba fi ba ne saman masallaci saɗahul masjidi fil masjidi ne hasumiya fil masjidi ne farfajiyar masallaci ita ma fil masjidi ne wanda ya hau saman masallaci da wanda ya shiga hasumiya da wanda ya shiga ɗan ɗakin da ake aje makara shi ma ya shiga masallaci to sai suka ce masallaci wata wabi'uhu masallaci da dukkan abin da aka gina don masallacin kuma zai iya shiga kenan ka gaji da zama a cikin nan ka fita can sai ka buɗe waccan ƙofar ka fita me za mu ce da larabci kharaja minal masjidi kuma Allah ya ce fil masjidi kai kuma yanzu kharajta min al masjidi me ya kamata ka ka dawo fil masjidi haka a cikin masallaci Allah yake so a itikafi abin duk da ba larura ba cin abinci larura ne bayan gida larura ne kama ruwa yin bawali yin gaye turoso larura ne kayanka sun yi dauɗa ka fita ka wanke larura ne an kawo abinci a fita a ci in an ga cikin masallaci za a bata shi larura ne ana gama waɗannan sai a yi me sai a yi maza a kuma shigowa ciki da aka so ake a zauna a nan sannan ba magana a shigo masallaci kuma a mai da gurin gurin hira ana itikafi ana gulma ana itikafi ana surutu ana itikafi ana tattauna harkokin siyasa ana itikafi ana whatsapp da facebook da wacece ɗayar ana itikafi youtube bluetooth wane ne duka google imo ko wasu nan gasu nan linkedin to ana itikafi duk sai a ɗan rage wasu abubuwan da suka zama ba dole ba a mai da hankali akan alkur'ani da istigifari da salatin annabi mai yawa da istigifari mai yawa da hailala mai yawa kullu tasbihatin sadaka kullu takbiratin sadaka kullu tahlilatin sadaka amrun bil ma'ruf sadaka nahyun an munkarin sadaka a mai da hankali wajen ibada a tuna lahira a tuna Allah a tuna makoma a tuna aljanna a tuna wuta a tuna siradi a tuna sikeli a tuna mizani a tuna mutuwa a tuna kwanciyar kabari a tuna tambayar kabari a tuna tashi a tuna sikeli a tuna siraɗi da kaifinsa da tsawonsa da faɗinsa da hatsarinsa a nemi gafara Allah a tuna abu da aka yi mai kyau a yi godiya a tuna mummuna a nemi tuba a yi istighfari a tuno ima Allah a yi godiya a tuno jarabawa a yi haƙuri a tuno saɓo a yi istighfari amma malamai sun ce ba laifi ga mai rubutun ƙur'ani ya shigo itikafi yana rubuta ƙur'ani suna gashi shi ma kamar nau'i ne na ibada duk da dai akwai neman abinci a ciki Eh, e mai buga alkur'ani yana fansarwa ai kaga kamar ya shigo da sana'arsa to sai zama kana ɗinkin hula ko kana sirfani za ka iya shigowa masallaci kana yi tikafi kuma kana sirfaninka aka ce e in ba abin da za ka ci sai wannan sirfanin da shi kake ci to kaga ai sai ka haɗa duniya da lahira ko kana surfaninka kana ɗinkin ka kuma kana itikafinka kane kana istighfari kane kana salatin annabi kane kana hailala kane kana tilawa ko kuma ka ɗauko littattafai ka zo kai nazari dama ko ta matsala da ta cushe maka a cikin fiƙihu ko a tafsiri ko a hadisi sai ka ɗebo manya-manyan littattafai ka zo kana nazari ko a su ɗalibanka da kake koya musu a ƙur'ani ko kake koya musu hadisi ko fiƙihu ko kake koya musu wani ilimi mai amfani kace to ku zo mu shiga itikafi e kawai sai mu je mu ta yin wannan nazarin ilimin an ce wannan shi ma aikin lahira ne kenan itikafi e so ake a mai da hankali akan duk abin da yake da alaka da lahira an gane ko sannan a kula da tsaftan masallaci da ƙanshinsa kada ana itikafi e kuma kuna tsami wani ya ɗauka kamar ɗoyi da dauɗa da datti da ƙazanta da annakiya wata alama ce ta tsoron Allah hassin siyabaka mastata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu wa da'i takhashuna fi siyab tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu فجديد ثوبك لا يضرك بعد ما تخشى ma وتتقي ما يحرم ورصاص ثوبك لا izzatan عزة ilahi wa anta عبد مجرم Allah baya maka hukunci da sabuwar riga ko tsohuwa addinin musulunci addini ne na tsafta yana da daharatu hadasin yana da daharatu khabathin yana da tsarkin kari yana da tsarkin kazanta da najasa da datti da annakiya musulunci bai yadda ka zauna da dauɗa ba za ka kana itikafi ka yi wanka za ka yi wanki za ka yi guga za ka fesa turare ba kama aikin haji bane da ba a yanke farce kada mutum ya ɗauka ana itikafi ba a yanke farce ba a gyaran abinan gashi ba a wanka ba a wanki ba a fesa turare don na shiga wani masallaci ana itikafi ba za ka yi awa ɗaya a ciki ba sun bashi ya yi tsami yana samami kuma a mara rasulullahi bi bina'il masajidi wa an tutayyaba wa tunazzafa annabi ya yi umarni a gina masallatai amma a dinga tsabtace su ana sa musu turare da haka a sama waɗanda za su ga itikafi in kun shiga a raba duti a yi shugaban itikafin a yi sakatare a yi mataimakin shugaba a yi shugaban jami'in shara jami'in turare jami'in tsafta jami'in tsaro jami'in tashin mutane a sallah jami'in hana hira amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a kakkafa abubuwa yadda itikafin zai tafi a kan tsari jami'in nasiha da faɗakarwa jami'in a tashi ai tilawa limamin da zai zabga tilawa ai doguwar sallah to kaga an yi tsari kenan ba za a bar mutane a wargaje a tarwatse a harbitsa ba kowa zai san aikinsa kuma za a itikafi mai tsafta mai tsari sannan wanda ya zo da abinci wani bai zo da shi ba to ya za a yi muna yi tikafi da kai sai aka matanka ta kama kaza la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa minha ad-dajaja ka sai ka gutsuro kaza ka ce to malam kada ana itikafi kuma ai sallah tare kowa ya zo da abincinsa sai ya kalli garu ce ina zuwa ku gama sallah ina zuwa akwai waɗanda suke masu yi za ka ga haɗa abincin ma ake ana ci wasu kuma sai su haɗa ma a musu abincin gaba ɗaya su haɗa kuɗi su ɗauki mai abinci ta dinga yo musu abincin guda ɗaya kaga ya fi tsari akwai masu wanke-wanke akwai masu share masallaci akwai masu sharar banɗaki akwai jami'in ta da inji da kashe inji lokacin da za a kashe da jami'in da zai ce lokacin bacci ya yi kowa ya je ya bacci ba a san wani yana hira ko yana waya da jami'in da zai qat'ul ittisal har wani inji ake sawa a wasu masallatan da lokaci yayin an danna shi duk sabis din gurin sai ya dauke ba dama kai ka shiga waya ko kai kaza ko kai chatting to wannan duk ba laifi mutum yana itikafi yayi sannan kana itikafi ba laifi mataka ta zo ta ta gaya ake ciki amma dai a tsaya a bakin nan daidai nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi matarsa safiya ta kawo masa ziyara ko a hadisin bukhari hayye mata rakiya wasu sahabbai suka hango shi za su koma da baya ce ku tsaya inda kuke wannan mata ta ce safiya saboda da daddare ne suka ce mai zamu ji ya rasulullahi ce in in shedan kada ku tafi kuna wani tunani kun ga annabinku da wata mata sai shedan ya halaka ku mata ta ce safiya ta kawo min ziyara ina itikafi na fito bakin kofa muka hira zan mata rakiya to ba laifi kai ma matarka ta ga kwana biyu kana itikafin kwana goma an yi rabi kwana biyar bata ga mijinta ba ta zo bakin kofa ke kuma kakki ciwo ado ki yo kwalliya ki sako hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa saboda mijinki itikafi yake yi ka a samu matsala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wannan yana cikin abin da malamai suka faɗa a dangane ga itikafi to sai mun ji gurin itikafi sai anwa na itikafi malam abu hanifa ya ce al'itikafu salasutu anwa wajib wa sunna mu'akkada wa mustahab ya ce itikafi akwai na wajibi shi ne wanda mutum ya jawo wa kansa ta hanyar bakance kace na yi bakance zan yi itikafi to ka wajabtawa wa kanka kamar yadda sayyidina Umar ya ce na yi alkawari zan yi itikafi tun a zamanin jahiliya annabi ya ce aufi bi nazarik tun da ka yi alkawari sai ka cika wal yufu zurahu wal yattawafu bil baitil atiq sannan wanda yake sunna mu'akkada shine wanda ake a cikin ramadana a goman karshe na ce muku mafi tsawonsa kwana goma mafi gajartarsa kwana ɗaya awa 24 a mazhabar ta malikiya ko awa ɗaya tak a mazhabar malam ahmad bin hanbal in kai awa ɗaya ka shiga masallaci da niyan itikafi ka zauna kai minti sittin kana istighfari ka gama kai addu'a ka fita kai itikafin awa ɗaya ya ce daga awa ɗaya awa biyu awa uku ko ka shigo ana yin asuba ka zauna ka ce allah na yi niyan itikafi zuwa azahar kai ta tilawa kai ta tilawa ana yin sallah azahar ka ce na gama shikenan to shi a mazhabarsa za a iya yin ƙasa da kwana ɗaya amma a mazhabar mu ta malikiya yaumun wa lailatu 24 hours ake bukata kai a masallaci saboda imam mali yana ga ka hada dare da rana a cikin itikafi kuma a sharɗanta maka sai da azumi kai azumin nafila an zaka itikafi sannan itikafi na uku yace mustahabbi ba mai karfi ba shine yin itikafi a wajen ramadana ka itikafi ba a cikin watan ramadana ba ba a kwanakin ramadana ba kada mutane su ɗauka fa itikafi ba a yin sa sai a ramadana kawai jama'a ku fahimci wannan da kyau ana itikafi a shawwal zulqada zulhajji almuharram safar rabi'a wa rabi'a akhir jumada aw jumada akhir dan kakka ga wani a masallaci yana itikafi ba a ramadana ba kace kai kuma fa ce itikafi nake eh, itikafi eh ana itikafi ba a ramadana ba annabi ma yayi ba a ramadana ba ya yi ramuwan kwana ashirin a cikin watan shawwal da ya zo ya ga matansa saboda kishi sun ga mace ɗaya ta shigo kafi, duk ragowar matan ma sai suka buga tanti guda tara annabi ya ce wannan fa aka ce duk matanka ne suka shigo kafi? ce saboda san ji zainab ta shiga ya ce to ni na fita na fasa ya ce da a ciccira waɗannan hemomin a koma gida bai yi kafi a wannan shekarar ba sai ya yi kwana ashirin a cikin watan shawwal sai malamai suke kafa hujja da wannan ana itikafi ko da ba a cikin wata ramadana ba in mutum yana bukata ya shiga masallaci ya tare ya ta ibada musamman yanzu da abin duniya nan yake zafi in ka je kasuwar ma kudin ba samuwa yake ba karama a koma ga Allah wallahi a yawaita istighfari kuma istighfari kofa arziki ne karatun qur'ani kofa nutsuwa ne zikirin Allah alama ce ta samun nutsuwa ala bi zikirillah ta duma'innul qulub zuciya tana samun nutsuwa an yawaita ambaton Allah da haka shi yace wannan shine itikafi a gurinsa sannan a cikin mazhaban a ce al'itikafi ƙurbatun qurbatun wa nafilatu shi itikafi ibada ce da take kusanta ka ga Allah kuma nafila ne min nawafilil khairi wa mandubun ilaihi an so a je a itikafi bishar shari'a ta ce a yi aw muraggabun fihi shar'an shari'a ta kwadaitar a itikafi lirrijali wan nisa'i idan akwai ɓangaren mata sai ka ce to hajiya za mu shiga itikafi ta ce to ba komai mai gida akwai ɓangaren mata eh to ke ki je ɓangaren mata ni na ɓangaren maza to sai ku shigo da madam ana itikafi tana can tana ibada kana nan kana ibada yaushe za a dinga haɗuwa ana gaisawa da rana tsaka ta ɗan lego ta ɓangaren mata ya aiki alhamdulillah to Allah ya taimaka kai ma Allah ya taimaka sai ka koma masallaci ta koma masallaci a ci gaba da ibada la siyamal ashrul awakhir min ramadan sai ce wajibu bin nazari in ku alkawari ka dauka to wajibi ka je kai shafi'iyya da hanabila suka ce al'itikafu sunnatun shi itikafi bai wuce sunna ba ba wajibi bane ba dole bane aikin lada ne au mustahab kulla za zaka iya yin sa a kowane lokaci illa an yakuna nazaran sai dai idan ba kance kai فيلزم الوفاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه تقربا إلى الله تعالى domin annabi ya yi itikafi ya kuma dawwama yana itikafi har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa domin neman kusanci ga Allah sharaɗin itikafi wani yana komawa kan shi mai yin itikafin ya zama musulmi dama wanda ba musulmi ba ba ma yayin itikafi ya huta wa kansa al'aqalu mai hankali kun ga ba mahaukaci mahaukaci zai shigo kafi ba duk sai faffasa ƙwayayen ba ya jajjawo fanka rikito muku rigima sannan kaunu fil masjidi a yi a masallaci masallatai an kasa su kashi biyar akwai masallatai masu alfarma guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin al-aqsa wanda annabi ya ce ka iya ɗaura sirdi ka biza ka sai tiket ka kashe kuɗi ka tafi duk kuɗin da ka kashe ka je maka ba kai su ba duk da muna kira hajji ta yi arha amma Allah ko miliyan ɗari ta je sai mun roƙi Allah ba mu miliyan ɗarin mu je amma dai ta sako yawwa tsadar abin da za ka samu a can na kwana biyar a zahar lasar magariba isha asuba idan ka yi su a harami kowanne dubu ɗari ɗari dubu ɗari sau biyar nawa kenan dubu ɗari biyar in kai kwana biyu nawa kenan miliyan ɗaya to abu da muka lissafa sallar da muke biyar biyar ce biyar wani ya buga mana kalkuleta biyar biyar sau ɗari uku da hamsin da shida nawa zai kama biyar sau ɗari uku da hamsin da shida ya kai dubu shida? dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin to in kana najeriya in kai sallar shekara dubu ɗaya ce gaba ɗaya sallar da nawa da ɗari bakwai da tamanin shi ne sallar shekara to ka buga ta sau ɗari nawa dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin ka buga sau ɗari nawa zai baka ɗari da saba'in da takwas ɗari da saba'in da takwas ko dubu ɗari dubu ɗari da saba'in da takwas har yanzu dai bai kamo na kwana ɗaya na shekara nawa kenan shekara 178 ba ta wuce a zahar da la'asar ɗin harami ba jama'a duk mai kudi ya tafi maka duk mai kudi ya tafi madina duk mai kudi ya tafi almasjid al-aqsa duk da yahudi sun kwace allah ya kwato mana mu wannan su ne wasu malaman suka ce duk mai itikafi ya tafi can yayi ha ko da suka zafafa suka ce kai in ma baka itikafi a can ba bai yi ba ka ce haba to wanda bai da kuɗi ya daina itikafi kenan dama ba hadisi ne marfu'i ba fatawa ce ta huzaifa na haka ta tsaya a nan mai hali ya tafi can ya fi lada daga nan sai masallatan juma'a su suke bin su musamman idan a cikin kwanakin itikafin ka akwai sallar juma'a don ba zai yi kana itikafi ana sallar juma'a a wani guri ba dole ka fita ka tafi can kai juma'a to in kana yi ku a masallacin juma'a kaga baka da matsala ranar juma'a a nan za ka yi sallar juma'a ka kaga ka nemi bukata fita ba sannan na uku shine masallacin hamsu salawat idan akwai cikin kwanakin itikafin ka ba juma'a kamar za ka shiga ran asabar ka fito ran alhamis ko ka fito ran juma'a da safe kaga ka da matsalar sallar juma'a sai ka yi a masallacin unguwarku na kamsu salawat sannan akwai kuma itikafi a cikin masallacin gidanka inda kake sallah kowa ya kamata a ce akwai a ɗakinsa akwai wata kusurwa da ya sa dadduma a nan yake ganawa da Allah a nan yake tashi ya karatu ya zikiri ya addu'a ya istighfari ya salati to za ka iya tikafi a nan idan ba zai hada da kamsu salwati ba amma ka ce yau ba zan fito ba daga sallah ba sai a zahar shi baya wuce tsakanin sallah da sallah itikafin cikin gida don kai ci karo da fita sallah farilla waɗannan su ne masallatai hudu da aka yi da a itikafi da aka sharaɗinsa dole sai a masallaci sannan ai niyyar itikafi har akwai mazhabar da ta ce da zan shigo daga wannan kofar in fita ta wannan kofar da niyyar itikafi nake wannan tafiyar to kafin na fita nayi itikafin wannan sakannin da suka fitar da ni ta can sun ce ko aminci ɗaya ne in ka shigo masallaci da niyyar itikafi kana tafiya kana zikiri kana addu'a kana istighfari kana hailala ka fita to shikenan ya zama itikafi amma shine mafi karancin itikafi shine wato minti ɗaya wanda wannan malamai ba su ɗauke shi ba sannan akwai saumu ya zama akwai azumi a bakinka lokacin da kake itikafi sannan mace ce ya zama ta tsarkaka daga haiza ta tsarkaka daga nifasi amma mai risala ya ba da wani abu ya ce idan kuna tsakar itikafi da matarka sai jini ya zo mata to sai ta koma gida kai kuma zama ba ka da lafiya kai ma sai ka koma gida kana warkewa to fa a gidan alfarma itikafi tana nan eh a gidan ma har yanzu akwai alfarma itikafi tana samun tsarki ta wanka kai kuma kana warkewa sai ce raja a sa'ata izin ilal masjidi tana jini na daukewa in ta wanka kai kuma ka warke to sai ku yi mazananta ke ku koma masallaci saboda kwanakin da kuka ɗauko ba su ƙare ba sai a ƙarasa kwanakin kada a ce to ai tun da kin fito kuma kin yi tsarki ni na warke yanzu magana kafi mu jingine ta a'a ba a jingine ta a dawo sannan idan mata aure ce an sa mata sharaɗi biyu kafin ta shiga itikafi na farko sai da izinin mijinta na biyu sai ya zama abin ba zai zama fitina ba idan aka ga cewa mata sun sha jagira da jambaki an yi fulawa a hannu a 'yan yatsu an caɓa ado an sa riga an fi fito da mama kuma an tako itikafi sai 'yan hizba su ce waɗannan duk ku fita waɗannan shaiɗanu ne ba itikafi suka zo ba itikafi da zane a hannu itikafi da jambaki da jagira itikafi da aisha dole. da waye aya lash waye lash waye waye da an shashafa waɗannan ya za su baku ku itikafi to waɗannan an gani sai a ce to gaskiya ba ba ku zo da ni ne itikafi ba ku koma gida mai itikafi kamata ya ta nemi burgujejen hijabi har ƙasa ta sa in ma da safa hannu da ta ƙafa ta sa ta nemi niƙabi ta rufe fuskarta kuma can ɓangaren su mata daban ɓangaren ku daban to shine itikafin da an san babu fitina ba a kuma nemi a yi tsiya ba sannan mutum ba zai fita daga masallaci ba sai idan akwai larura ta ɗan adamtaka a gurguje waɗannan su ne saƙonni ga masu itikafi akwai mai tambaya yau zan ba da tambaya live amma a akan itikafi zan amsa tambaya biyar kafin gayyato babban bakonmu ya ƙarasa mana lokuta alaikum salam ka amma katina ya ce ya rike duk abin da aka yi amma ban yi magana yaushe za a shiga ba yaushe za a fito ba to za a shiga itikafi ne idan da kai magariba a can rana ta faɗan maka kana ciki ma'ana ka sha ruwa a ciki kaga wannan daren dare ba shi yake fara zuwa ba sarar rana ta zo a lissafin ibada yanzu yau muna nawa sha takwas daren me yawwa gobe nawa sha tara in dare daren me daren ashirin kun ga ashe wanda zai kwana goma yaushe ya kamata ya shiga jibi ko gobe to malam ya ce jibi akwai masu cewa eh jibin amma kai asuba a gurin wanda ya asuba a guri yi rabin kwana ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga itikafi ne a lokaci biyu hadisai suka zo akwai hadisin da ya zo cewa ya yi la'asar ma'ana yayi magarba a cikin masallaci a nan ya sha ruwa akwai ruwa da ta zo kuma a nan ya yi sahur ya shiga ya yi sahur ya yi asuba a cikin masallacin sai ya shiga itikafin ko kuma ya yi sallar a wace ce magariba ya shiga to idan mutum a mazhabar mu ta malikiya wanda ya shiga da magariba kaga ya shiga daren ishirin to shi zai fito ne a daren da tara in an ga wata ko a daren talatin, wanda kuma ya shiga kamar yadda malai faɗa a sallah asuba shi ko ba zai fito ba sai an yi asuba ta ranar idi ya ma wuce ya je an yi sallar idi da shi sannan ya wuce gida saboda yawa mutane suna shiga itikafi ko ba sa zuwa sallar idi to shi yasa imam mali ya ce an so ka kwana a masallaci ko an ga wata kakka tafi gida daga nan dama an kawo maka sabuwar riga ka kayi wanka sai ka wuce masallaci idan an yi idi daga nan sai ka wuce gida kaga ka samu sunna bi a jere amma wani in ya koma gida kafin ya wanka ya shirya ya taho idi sai ya asara idi kuma idi ya fi iti kafin to kaga wannan ka watsar da wata sunna sai kuma baka kyauta ba sai na'am na'am ok yana da karatun nasa a cikin waya yake ko zai buɗa to yana kaga waya ta zama wasila ta karatu ya ce akwai karatunsa ko tilawa ƙur'ani izu sittin zai saurara ko akwai wasu laccoci ko karatuttuka ko wasu durus da yake so ya bi kaga wannan ai ya zama kuma wasila zuwa ga karatu wannan ba shiga kai kana bin labarai kana zage-zage ba kun ji abin da ya ce ya ce ɗalibin da za a yi jarabawa yana karanta chemistry ko biology ko physics zai mayar da itikafi physics itikafi chemistry itikafi english biology mass ya zama su zai karanta a cikin itikafin saboda ya ci jarabawa to idan niyyarsa na ya kware a wannan fannin don ya taimaka musulunci ne shi ma innamal amalu bin niyat amma dai kada ya zama shi yafi fi ƙarfi ya zama aƙalla nazarin kai ya wuce awa biyu tilawa kuma ta zama ita tafi yawa da istighfari da salatin annabi da hailala dan su ne ba ma yi sosai tunda mun samu fursa sai mu yi su da yawa ga wani nan wai ya ce mutum zai shiga itikafi alo nawa ne kayan nan sun sauka a ka gaya masa ya ƙara a'a ya rage a gaskiya to an yi oda to ba komai to ka siyan mar a'a tsaya tukunna ka siyan masa tsaya mu lissafa wai kana itikafi zaka iya wannan kana maka <laughs> na'am <laughs> to me makasudin itikafi ibada idan wannan zai shagaltar da kai ya yawa to kaga ai makasudin itikafi ya tafi kawai abin da kai kayi taransifa din business ɗinka ne cikin masallaci naka kawai ƙara ma ka koma kasuwa ka kawai ka bawa mutane masallacin su gani ka koma kasuwa ka kawai tunda business ka zo amma wanda ya zo ake so ya bar komai ka bar duniyar ka dinga tunanin yanzu nan za ka iya mutuwa yanzu nan za a yi ma hisabi yanzu nan alkiyama za ta tashi wannan tunanin ake so shiga zuciyarka kuma in ka dawo da tijarar ka masallaci kaga ai baka ma san makasudin yin itikafi ba kamata yi kawai tunda ba za ka iya ba kawai ka koma kasuwarka ka ci gaba da business ɗinka. Hey. Eh. sai dai ya sharɗanta cewa na shiga itikafi amma da sharaɗi a ciki in jarrabawa ta zo zan je in zana jarrabawa in dawo idan bai sa shi a matsayin sharaɗi ba ban ya fita itikafi ya ɓaci amma za ka iya sa shi a matsayin sharaɗi tun farko ka sharɗanta shi a cikin itikafin kamar yadda aikin hajji ma ana sa sharaɗi idan aka guzirinka yanke ko kuma aka tsare ka baka isa ba za ka iya ƙarasa hajinka a nan ka yanka ka koma sai wata shekarar da haka malamai sun yadda wasu daga cikinsu ka sa shi a matsayin sharaɗi zan shiga itikafi na kwana goma amma Allah a zuciyata akwai rana ɗaya da za mu zana jarabawa in ta zo zan fita daga ɗakin jarabawa sai masallaci to wannan sai a ɗauke shi a matsayin darura kamar yadda ya faɗa darura haja darura ko haja ɗabi'a haja darura ka fita kashi bayan gida wanka tsafta kaza wannan kana iya yi to saura daya can baya ga wani can mara hula na'am itikafi so nawa ake a shekara zaka iya duwata ma kana so amma dai kaga wannan shi aka fi dan shine annabi ya dawama a kansa na kwana goma karshe na ramadana wanda zai fara daga gobe da daddare ko jibi da safe eto eh wannan ita ma malamai sun tattauna cewa idan bakance kai kace na yi bakance zan itikafi na kwana goma sai kai biyar sai ciwo ya same ka baka warke ba har biyar din ya wuce to wannan biyar ya zama bashi sai ka rama shi saboda hadisin sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Annabi nayi bakance zan yi itikafi a cikin masallaci mai alfarma da daddare sai Annabi ya ce aufi bi nazarika ka cika wannan amma in ba alkawari kai ba kawai ka ce bari dai in shiga in itikafi na kwana goma ka yi kwana biyu sai ciwo ya same ka kai ka asibiti har ramadana ya wuce baka warke ba ai kaga nan ba daga gare ka bane wannan kaddara ce da larura ta Allah sai kuma ka tinkari wata shekarar amma kuma ai annabi ya ce duk mutumin da ya abu da niyya mai kyau Allah zai biya shi ko da bai kai ga abun ba so da haka muna fata a yi wannan to anan za mu takaita saboda muna da manyan baki da suka kawo mana ziyara kamar yadda aka saba cikin tawagar jama'atu nasarar islam muna tare da retired grand kadi sheikh usman baba liman murshid jama'atu nasarar islam akwai retired justice muhammad umar findiga babban liman na masallaci mai martaba sarkin gombe mataimakin sakataren jama'atu nasarar islam akwai alhaji hamidu ya gade ya gade ya gade ya gade mai kenan da filatanci sakataren yaɗa labarai na jama'atu nasarar islam sarkin gabas ɗin gombe vice president ed group eh, jama'atu nasarar islam barka da zuwa retired justice baba alkali na'ibin limamin masallacin mai martaba sarkin gombe alaramma ali hammari na'ibin liman na biyu masallacin mai martaba sarkin gombe alhaji bafaji abubakar ciyaman aganin jama'atu nasarar islam jihar gombe to da sauran waɗanda suka rako su muna muku barka da zuwa wannan masallaci na ƙofar a hakimin jeka da fari wanda yau shekara 20 kenan cir da fara wannan tafsiri 98 na fara zama a aka fara wannan yanzu ko muna 2018 don haka yau shekara 20 kenan da farawa to kuma muna fata abinda muka karanta daidai a tsawon wannan lokaci Allah ya sa ya zama karbabbe inda muka yi kuskure ko aka samu tuntuɓan harshe kuma ko ilimin mu bai kai ba Allah ya yafe mana yanzu za mu ba da dama ga bakinmu su kara mana nasiha da kuma faɗakarwa wanda ita ake ta yi muna fata Allah ya karɓi ibadanmu ya kuma sa waɗannan kwanaki da za mu shiga goma mu shige su da alkhairi yanci da rahama da jin kai da albarka da Allah yake rabawa Allah ya sa duk mu samu waɗanda ake yafe musu ai musu gafara Allah ya sa duk da sunayen mu a ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tafaddal ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين a shaikul mufassir shaik aminu ibrahim daurawa alaramma mai jan baki jagorori na wannan kwamiti na gudanar da wannan masallaci shugaban hisba da members nasa yan uwa musulmai baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nufe mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin hakimin jeka da fari wanda aka fi sani da masallacin doma a yau sha takwas ga watan ramadan shekara ta 439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da uku ga watan shida shekara ta 2018 miladiyar annabi isa alaihi salam a shekul mufassir wannan tawaga ta jama'atu nasir islam ta kawo wannan ziyara ne saboda ƙarfafa zumunci tsakanin jama'atu nasirar islam da wannan darasi na tafsiri da kuma jaddada goyon baya kamar yadda ka sani bara da bara waccan yan shekaru dai muna kawo irin wannan ziyara tun sanda nake zuwa ni kadai in sulalo in zo har na sami wasu yan uwa suka goya mini baya muke zuwa tare da su to kamar yadda ka faɗa bana shekara ashirin kake ba da wannan darasi alhamdulillah allah saka da alheri ni ma ni nake gudanar da wannan darasi nawa a masallacin mai martaba sarki shekara ashirin da biyar bana tun 1993 ni nake gudanar da shi shekara 25 kenan bana to wannan tawaga ta tafo ne da saƙo daga jama'atu nasirin islam national headquarters kamar yadda aka sani in an ce jama'atu nasirin islam national headquarters to karkashin sarkin musulmi kenan domin sarkin musulmi shine president general na jama'atu nasirin islam kuma duk tarukan da za a yi a national headquarters shine chairman to saboda haka a jawabin bayan labaru bayan taro wanda aka yi an ba da guideline na tafsiri wanda mun faɗi wasu su bara a irin wannan rana to a ciki bana mun tsamo wasu points nukat muhimmai a kansu muke so mu yi magana jama'atu nasarar islam tana cewa a inda duk muka sami dama mu isar da wannan saƙo ga malamai masu tafsiri cewa ana so a karkato darasi na tafsiri akan waɗannan nukar da za mu faɗa na ɗaya dai a ba da muhimmanci akan yaƙi da cin hanci da rashawa <clears throat> cin hanci da rashawa kamar yadda kuka sani yana daga cikin manufofin federal government wato gamman policy yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya ɗaiɗaita ya hana abubuwa gudana cin hanci da rashawa ya yi yawa yadda ko da ba ka yi niyya ba wani lokacin sai ka ba da hanci yana daga cikin abubuwa na kawo damuwa wasu abubuwa na wajibin mutum ya yi su ba zai yi su ba sai an shi abu domin da can shekarun baya da dadewa in an ce cin hanci da rasawa akan mayar wa alkalai ne ashe alkalai su ne suke cin hanci da rasawa to yanzu ya zama ruwan dare hatta albashinka in ka karba in table pay ne in baka bayar ba ma watakila ba za a ji daɗi ba kai ma watakila ba za ka ji daɗi ba in baka mika ba abin ya zama ruwan dare a inda ake neman aiki sai an ba da kuɗi a inda ake neman promotion sai an ba da kuɗi haka abin yake tafiya illa man rahimallah to jama'atu nasir islam suna so a ƙarfafa wannan yaƙi a wajen darussa na tafsiri abu na biyu rashin adalci da yake wanzuwa a cikin al'umma abinda ake kira adalci aje abu inda ya dace da shi idan an aje abinda bai dace ba a wurin da bai dace ba to ba a yi adalci ba idan matsayi ake da shi aka sa wanda bai dace ba an san akwai wanda ya fi wannan mutumin dacewa ba a yi adalci ba idan gurbi ne na aiki aka ɗauki wanda bai dace ba ko qualification nasa bai kai ba ko ilminsa bai kai ba ko hankalinsa bai kai ba ko shekarunsa ba su kai ba aka sashi saboda abota ko saboda uwantaka ko saboda dangi ko saboda auratayya aka sashi saboda waɗannan dalilai to ba a yi adalci ba to a fada da darussa akan wannan a san menene adalci menene kuma rashin adalci abu na uku zinace-zinace da luwaɗi da ma maɗugo sun yi yawa a cikin al'umma zinace-zinace da luwaɗi shine neman maza da kuma mace ta nemi mace shine maɗugo waɗannan abubuwa yan shekarun nan har majalisa aka kai cewa ana so a yadda ya zama doka namiji zai auro namiji mace ma za ta auro mace yan human right kenan wai ai yanda aka ba namiji dama ya auri mace to namiji don me za a hana shi auren namiji yanda namiji zai auro mace don me za a hana mace auro mace to amma alhamdulillah yan majalisunmu na wannan karo sun yi rawar gani ta wannan fanni kam sun jefar da abin bai wuce ba amma fa kar mu ɗauka cewa shi kenan ya wuce kenan a'a yana nan yana likimo ana neman a sami lokaci shugabanni na majalisa masu irin wannan ra'ayin in an same su za a sake shuso abin da niyyar a zartar da shi ya zama doka to don haka a sa wannan ma a cikin darussa na tafsiri mutane su san illarsa abu na hudu mummunar gaba siyasa siyasa tana hada ɗa da uba tana hada miji da matarsa tana wa da ƙani ya zama babu ko gaisawa saboda siyasa ta raba su wannan yana wannan jam'iyya wannan yana waccar jam'iyya to shi kenan an yi faɗa kenan to saboda haka wannan ma a ganar da mutane ya kamata a san abin da addini ya nema gare mu na sada zumunci kar a haɗa wannan siyasa ta raba zumunci wannan ma a sa shi a cikin darussa musamman a wannan shekara da muka sa gaba lokacin da siyasar za ta yi zafi nan gaba kadan abu na shida ƙungiyoyin asiri sun yawaita kuma abubuwan da suke yi ba masu kyau ba ne in ya sai mu haɗa su da tsafe-tsafe da kashe-kashen mutane ƙungiyoyin asiri da tsafe-tsafe tsafe-tsafen akan ce a kawo idon mutum ko a kawo hannun mutum ko a kawo kan mutum kuma ana kawowa za a nemo idon mutum ko mai rai a kwakule idonsa a kai saboda yin tsafi ko a kai kansa ta wannan fiska akan je makabartu ma a tono kabari a yanke kan mutum wannan akwai illa da yawa shi ma a sa wannan a darasi na tafsiri don wayar da kan mutane su san illarsa su san cutarwar da ke shiki abu na shida shi ne illar raba kan al'umma akwai nau'i na wa'azuzzuka da ake yi na sauke-sauken juna da niyyar raba kan al'umma addinin musulunci ya hore mu da cewa mu zama al'umma ɗaya Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa bi bihablillahi jami'an wala tafarraku ku rike igiyar Allah gaba ɗayanku ita ce addinin Allah ku ɗaure kanku da addinin Allah kada ku rarraba ma'ana abinda addini ya hore ku ku zama kuna kansa abinda ya hana ku ku hannu to saboda haka nan ma malamai masu tafsiri su faɗaɗa bayanai akan wannan a nemi haɗa kan al'umma kada ƙungiya ta raba al'umma ba a ce dole lallai sai ra'ayi ya zama iri ɗaya ba a'a ra'ayi dole ya ɗan bambanta ta wani gefe ko wajen fahimta amma kuma kada ra'ayin ya mai da mutane kamar ba al'umma ɗaya ba kar a fidda juna a cikin da'irar musulunci akwai masu kafirta juna wannan akwai babbar illa a ciki a sa waɗannan a cikin darussan wa'azi abu na takwas illar shaye-shaye na kayan maye wanda alhamdulillah yau ma an yi darussa akan wannan a university na haɗu da a shekul mufassir a wurin amma daga baya fana jefa ido ban ganci ba <laughs>